This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta biyo iya Hausa.com da kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Tare Aliyu Mustapha Sakutu muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. To bayan an sha labaran duniya za a bugo waya a bayyana ra'ayi kan halin da bangaren lafiya ke ciki da kuma hubbasar da hukumomi ke yi na wato inganta wannan bangaren. Kamar kullum dai lambobin da za a kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar daya. to amma ibrahim kafin sannan ma za a ji cewa a karo na farko gwamnatin najeriya wato wacce take fama da tashe-tashen hankula a cikin kasar ta je ta sayo jirgin sama da ta ce na daukar majinyata ne to za a ji ko da waye da waye ne jirgin nan zai amfana kuma wannan watakila shi zai kai mu batun tattauna maganar kiwon lafiya amma da yanzu ga labaran duniya. jama'a ga labarunmu na duniya cikakku yarjejeniyar sulhun da ƙasar misira ta shiga tsakani domin a sulhunta tarzomar isra'ila da ƙungiyar hamas ta falasina ta fara aiki a maraicin yau to amma fa sai bayan da kowane daga cikin sassan biyu ya ta cila ɗaya makamai da babamai ministan harkokin wajen ƙasar misira muhammad kamal amar shine ya bada son roƙon wannan yarjejeniya yayin da suke tsaye tare da sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton akwai sharaɗa cikin wannan yarjejeniyar da suka hada da cewa dole duka sassan biyu kowa ya ja burki daga tsokanar ɗaya ko kuma kai masa hari sannan kuma a buɗe kan iyakokin shiga da fita zirin gaza domin baiwa mutane damar su yi zirga-zirga kuma su yi sufurin kayansu ha kuma an yanka wa'adin sa'o'i 24 na ganin yadda wannan tsagaita wata zai faru wanda misira ta ce ta ɗauki alhakin ta saka ido ta ga wato domin a ga yadda za ta kaya shugabannin ƙasashe uku da ke nahiyar tsakiyar afirka sun ce dole ne 'yan tawayen jamhuriyar demokradiyyar Kongo kinshasa da suka kwace garin goma su fice su kuma bar shi a yau ne shugaban Kongo ɗin joseph kabila da shugaban rwanda paul kagame da kuma shugaba yoweri museveni na uganda suka ba da wannan sanarwar haɗin gwiwar a ƙarshen taron da suka yi a kampala fadar gwamnatin ta uganda shugabannin kuma sun ce gwamnatin ta Kongo ta yi alkawarin za ta duba ƙorafe-ƙorafen 'yan tawayen shugabannin na, na uganda da rwanda sun bayyana goyon bayansu ga gwamnatin ta Kongo wacce 'yan tawaye na M23 suka lashe takobin cewa sai sun tumɓuke ta. A yau laraba ce 'yan tawayen na M23 suka shirya wani babban gangamin taron jama'a a birnin Goma da suka kame tunjiya kakakin 'yan tawayen benny kazarzema ya ce gari na gaba da suke son su kama shine bukabu mai tazarar kilomita 100 daga kudancin goma ɗin kakakin ya ce babban burinsu shine su cafke shi ainihin babban birnin wato na ƙasar wato kinshasa to muna baku labaran duniya ne fa daga sashen wasu murya amurka a washington dc karshen ta dai indiya ta yawatar da hukuncin kisa kan mutumin nan guda talau hadin da ya rage daga cikin 'yan ta'addar da suka kai wani mummunan farmaki a kan wasu wurare daban-daban na indiya din a shekarar 2008 da cikin mutane 166 suka rasa rayukansu a yau laraba ne aka rataye shi wannan mutumin mai suna muhammad ajmal kasab a cikin gidan kurkukun pune da ke can kusa da birnin mumbai wani harkokin cikin gidan jihar maharashtra wacce a cikinta birnin mumbai din yake ce an kashe wannan mutum ne wato domin a tuna da mutanen da suka rasa rayukansu a cikin wannan farmakin tun cikin shekarar 2010 dai aka riga aka sami shi kasaf din wanda dan asalin kasar pakistan ne da laifin ta'addanci da kuma kaddamar da yaƙi gadan-gadan akan india. wasu wasu manyan kasashe shida da suka ci gaba a duniya sun yunkuro suna neman a yi saurari kowa kan teburin tattaunawa a kan batun makaman kare dangi wato eh, makaman kare dangi na nukiliya na kasar iran abinda ke nuna wata wato ujili na neman warware wannan matsala wani mai magana da yawun shugabar harkokin wajen kungiyar kasashen turai catherine ashton ne yake cewa jigogin diflomasiyya na kasashen ingila china faransa rasha da amurka su ne suka jaddada hakan a hanzarta su wato a hanzarinsu da suka yi na kiran wannan tattaunawar jami'an sun ce lokaci yana ta kurewa na zantawa kan wannan batun musamman ma idan aka yi la'akari da fargabar da kasar isra'ila take yi game da wannan kokarin na kera makamin nukiliya da iran ke yi to bayan da wato jin kaɗan kenan bayan da ta aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane su takwas ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na duniya sun yi wup suna ta kira akan ƙasar afghanistan da cewa da allah ta daina amfani da irin wannan hukuncin kisan mana a jiya talata ne shugaban afghanistan ɗin hamid karzai ya rataba hannun amincewa da aka shi su waɗannan mutanen guda takwas da aka same su da laifuffuka iri-iri da suka hada da kisan kai da satar mutane har ma da fyaɗe jami'ai afghanistan sun ce har yanzu akwai sauran wasu mutane takwas da ke kan layi su ma suna jiran aiwatar da irin wannan hukuncin kisan a kansu akan haka ne kungiyoyin kare hakokin bil'adama na human rights watch da kuma amnesty international suka bayyana damuwa da rashin adalcin da suka ce akwai a tsarin shari'a na afghanistan kuma daman da wannan kungiyoyi biyu suna adawa da hukuncin kisa ma dai a kowane hali ita ma kungiyar kasashen turai ta bayyana damuwa game da wannan hukuncin kisa na baya-bayan nan da aka aiwatar a afghanistan ta kuma nemi gwamnatin kasar ta ja burki akan aiwatar da shi an sake sace wani ɗan ƙasar faransa a ƙasar mali wanda ya sa yanzu jimlar faransa wanda aka sace a mali ɗin suka kai bakwai a yau laraba ce shugaban faransa ɗin francois holland ya tabbatar da cewa an sace ba faranshen a kudu maso yammacin ƙasar ta mali wurin da ya ce galibi ba wuri ne mai hatsari ba faransa dai ta shige a sahun gaba wajen neman ganin bayan 'yan kungiyar islama masu alaka da alka'ida wanda suka ce sun wato waɗanda suka kame arewacin mali labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To a karo na farko gwamnatin Najeriya ta samar da jirgin daukar mara lafiya don amfanar 'yan ƙasa baki daya kamar yadda wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana. a karo na farko a najeriya yanzu za a fara samun jirgin daukar mara lafiya kamar yadda akan same shi a kasashen ƙetare wannan kyakkyawan labari dai ya biyo bayan taron da aka yi ne na majalisar ministocin najeriya a abuja inda majalisar ta amince cewa lallai ta amince a bada odar kawo babban jirgi na ɗaukar marar lafiya wanda zai aiki kafaɗa-kafaɗa da irin jiragen na masu sauka angulu waɗanda ke kai ɗauki na gaggawa a guraren da aka yi haɗura manya da ƙanana. Ministan watsa labarai na Najeriya Mr. Labaran Maku ya bayyana manema labaru a Abuja bayan da majalisar ta fito daga taronta na mako-mako. Cewar sai da aka kira babban darakta na hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya domin ya ƙara ba da haske kuma ya kare bukatar da ke akwai. na samo irin wannan jirgi kafin majalisar ta amince musamman wannan bukatar ta zo lokacin da najeriya ke bukatar jirage da dama irin wannan ganin cewa najeriya mai faɗin ƙasa ce da yawan mutane kuma galibi sai an nemi ɗauki daga ƙasashen waje ko kamfanoni masu ɓangare a cikin najeriya domin su ba da taimako idan bukatar amfani da irin wannan jirage masu ɗaukar mara lafiya ta samu a cikin ƙasar to na tantaɓi minista labaran mako ya ba mu hujjoji akan wannan bukatar da suka amince da ita da kuma la'akari da cewar najeriya na bukatar jirage irin waɗannan da yawa ganin faɗin ƙasar da yawan mutane na ƙasar kuma ko talakawan ƙasa ma za su ci moriyar wannan jirgin ko kuwa sai masu hannu da shuni sai ya ce eto eh ah, abin da ke ciki shine mun doka lokacin muna ta fama wani lokacin an samu wani damuwa ko ta ah, gobura ko wani abu ya faru dai wanda uh, sai ka gani mutane sun ji ciwo ko kwa uh, yanda za a kwashe mutane da sauri-sauri a je asibiti wani lokaci ma ta hanyar hatsari eh, misali kamar shi gwamnan taraba uh, da ya yi hasari a jirgin sama kwanakin baya ka gani sun doka kwanaki ana shiri a doka shi a je asibiti a wani wuri daban ka gani babu ba sai ko a yi roko ko ko a je wasu kamfani wanda suna da shi wani lokaci kaje kuma ba su da shiri to wannan babu dadi najeriya babban kasa da mutane fiye da miliyan dari da da sitin eh, zaka ji abubuwa kamar haka saka wani lokaci zace ba mu da shi amma jirgi daya ne ake cewa jirgi daya ake eh, cewa anya jirgi daya zai yi a najeriya ganin faɗinta da girmanta to bari mu fara da dayan mana dama babu samsam gaba kida eh to amma yanzu za a rika tsoro cewa za a rika daukan manyan mutane ne ah. irin ku ba wai tallaka wanda zai faɗi a mota akan hanya bai da galihu ba amma san da shi ba to eh, in ka duba shekaran da ta wuce ah, mu ba da umarni siyo wasu gidajen musamman ah, soka angulu jirage soka angulu eh, wanda eh, za su yi aiki a kasar su lokam wanda ba su da lafiya kuma mutum ya samu kanshi kan damuwa wanda ya kamata a kwashe su da sauri mun riga musa wannan kasa ba wannan shi irgin da an siya da shi ne kare da ba ba wai an yi shi dun manya kawai ba ne domin na iya samu kansa kan hatsari ko kawo ne hali wanda ba a yi shiri domin shi a samu kama mu kama irin wannan halin ba musamman kamar lokacin da aka samu irin wahalan da yi na ruwa a wannan shekara wanda mutane sun yi wahala da yawa za iya samun mutane wanda in ya zama tilas a kai su kasa waje za a kai su. ministan watsa labaru na najeriya kenan mr labaran maku yana tsokaci akan samun jirgin sama mai daukar marar lafiya na farko a cikin najeriya yanzu dai an sa ido a ga yadda wannan jirgin idan ya shigo zai iya wani tasiri ga rayuwa ko ba da gudunmuwa ga talakawa waɗanda ba masu galihu ba ne idan aka kwatanta da manyan jami'an gwamnati da daman su ne ake ɗauka ko ake yi wa haya irin waɗannan jiragen su kai su ƙasashen ƙetare. sai dai ga dukkan alamu talakawan najeriya za su fi sha'awar su ga an gyara asibitoci na cikin ƙasa domin nan ne suke da tabbacin cewa za su iya samun kiwon lafiya ko da wata lalura ta same su ta gaggawa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya musamman duk wata famfo ya wadata wutar lantarki gata musamman to gaishe ka umar da wannan rahoto to kamar yadda kuka ji a kan wannan batu ba wai kan jirgin kaɗai ba kan ma shi kanshi bangaren kiwon lafiya da yadda yake gudana a najeriya da sauran kasashen mu muke so mu ji ra'ayoyinku sha'al misali yaya kuke ganin wannan bangaren da kuma hoɓɓasa da hukumomi suke yi domin su inganta ita harkar kiwon lafiya to amma kafin ku fara mana magana mu ji wannan tukuna bakwai sun alugungu ne ya

sarkin daula takobin baya jidda ne an kada da macijiya wurin da sun ka yage sarkin sarakuna mamma haka hilani sun sani in eh, an ka kuma ga tarihi asalin sarauta daula duk wanda ya je yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar akwai kira daga katagun wake kan layi a katagun. tsakanin a kawunta katagun azare. To muna jin kamalan Hamisu. Wala kamar yadda ministan nan ya faɗa abin ya dame dama ina da damuwa akan wannan magana kiwon lafiya. Hmm. Abin da yake damu da niko shine ni tunani na da gani na da nake yi ya ga asibitocinmu nan na gwamnati da ake na talakawa ka je ka rasa magani ka rasa ganin likita. ka rasa yadda za ka mai rashin lafiya a hannun ka rasa yadda za ka yi shi kuma a zo ana wani maganar jirgin sama za a kawo shi ƙasar nan a zo wa za a ɗauka kenan bayan kuma talaka ga yadda ake da shi. To da alamar dai kana magana layinka ya katse amma kusan ka gama bayani bari mu je mu a Kaduna wake kan layi a Kaduna. To da alamar dai na Kaduna ma shi ma mun rasa shi. to kamar yadda muka yi muku bayani so muke mu ji ra'ayinku game da yanayin da bangaren lafiya ke ciki da kuma hoɓasar da hukumomi ke yi na inganta wannan bangare na kiwon lafiya musamman ma idan aka yi la'akari da batun siyo jirgin sama saboda kai marasa lafiya da suka fada cikin wani yanayi kasar waje to ga kira daga sakkwato wake kallayi daga sokoto. ahmed To muna jin ka. Eh gaskiya game da ra'ayin na na game da ciwon lafiya a asibitocinmu. Hmm. Gaskiya abubuwan akwai riban tsoro kwarai da gaske inda za ka zo asibiti da iske mara lafiya yana kuka mara lafiya yana kuka ga babansa ga kowa da kowa amma ko wuta babu wani sai dai a kunna da abin nan abin akwai ban tsoro da ban tafiya kwarai da gaske. Hmm. to ce mafita to mun gode sosai da wannan wato wannan shawara taka bari mu je mu kwara wake kan layi a kwara eh, umar usman ne daga kwara suke a garin iya to muna jin kamalan umar a ra'ayi na game da wannan wato game da hukumomin najeriya abin da ya shafi kiwon lahiya wato zanga wannan dinnan ba wai bangaren ciwon lahiya ba kawai duk bangarorin da dai suke na abun da za a yi ne gaba ɗaya mutanen ƙasa su amfana gaskiya ba su da wani kokari a kai kuma wannan jirgi na ɗaukan a manya-manyan kusoshin gwamnati ne kawai zuwa ƙasashen waje na jinya amma ba na talakawa ba wannan shine ra'ayina. To ba ka ganin akwai wani talakan da ya samu rashin lafiya aka ƙi kai shi ƙasar waje da jirgin ne? tunda ba a ma fara amfani da shi kayan <laughs> yanki ka yi riga malar masallaci ko kadan ko kusa ba za tunanin wannan to mun gode da a balle ma fi ma jirgin sama haba to to mun gode da wannan eh, bayani na ka bari mu je Inugu wake kan layi a Inugu kana tare da Muhammadu Ino mai yadi ugwa bagarki to menene ra'ayinka muna jin ka muna jin ka ra'ayina ka ra'ayina kan maganar kiyar lafiya mm. muna jin ka eh ci gaba ba sa kula da mu mutumin da za ga mutum ya gamu da rashin lafiya take kawai waje da shi mu kuma muna muna ta fama cizon sauro da abin da ba magani a asibiti ba komai to to ba shi yasa gwamnatin ta siyo jirgin kowa da kowa ba na kai mutane kasar waje idan ta kama wannan kan ta wannan kan ta so jirgi da kansu ne da 'ya'yansu ne a na za mu ga jirgin mutumin da muna kauyuka ba magani ba komai ma ba hanyar ma da za a je a kai maganin ba yau za a ce yau za a jirgin da zai je da ko talakawa sun so kansu jirgi ne To, to mun gode sosai da, da, da wannan bayani naka bari mu je bari mu je Maiduguri. Wake kallaye a Maiduguri? Ali Ali Bala Babura ne daga Maiduguri. To muna jin ka Malam Ali. Gaskiya abin da yake faruwa wannan abin da yake faruwa yadda za a gyara wannan harka. Gaskiya a nema bangaren ilimi wannan a bangaren bangaren eh, lafiya wannan ya kamata ma'aikatan lafiyar ma kansu ake kula da su kamar muna a maiduguri ga asibitoci ga kayan aiki amma babu babu ma'aikata sai ka kai kai ta neman ma'aikacin ma babu to mun gode sosai da wato gudumawar da kowa da kowa ya bayar yau dinnan sai kuma wani jikon mun gode sosai ga sharhin amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka rashin ya fara ne da cewa kasar singapore kasa ce da ke da muhimmancin gaske ga muradun amurka a sassa daban-daban kama daga kan tattalin arziki da harkokin tsaro hakan ne ma ya sa mai magana da ya ma'aikatar harkokin wajen amurka kwanakin baya take cewa amurka tana karfafa ganin matakan bunƙasa dangantaka da ta ƙunshi cinikayya cikin yanci da walwala wanda hakan zai kai ga sanya hannu akan daftarin yarjejeniyar bunƙasa cinikayya a cikin yanci ne tsakanin singapore da amurka yarjejeniyar ce kuma za ta kasance kan wa'uwar gamin cinikayya da bunƙasa tsarin salon mulkin demokuraɗiyya mai inganci a tsakanin ƙasashen yankin pacific idan dai za a tuna cinikayya cikin yanci da aka gudanar da tattaunawar ta shekaru ta biyu da goma sha ɗaya su kaɗai an samu rarar riba da ta wuce dala miliyan dubu hamsin da hakan ya maida ƙasar singapore ta goma sha biyar a sahun ƙasashe da ke cinikayya ta ƙudda ƙudda amurka kuma ta goma sha ɗaya a jerin manyan ƙasashe da ke turo kayansu da suke sarrafawa zuwa kasuwannin amurka waje ɗaya kuma amurka ta samar da jarin kuɗin da yawan ya da dala miliyan dubu ɗari da goma sha shida ga ƙasar singapore a gajarce dai kamfanonin amurka dubu da ɗari biyar ne suka je singapore suka kakkafa rassansu a singapore sannan suka mai da singapore cibiyar gudanar cinikayyarsu da sauran kasashen asiya hakan kuma ya taimaka wajen samar da ayyukan yi ga miliyoyin al'ummar singapo da na amurka kazalika amurka da kasar singapore suna da cikakken haɗin kai wajen ayyukan tsaron ƙasa kuma dangantaka tsakanin al'ummar singapore da amerikawa na ci gaba da karuwa ne zancen nan ma da ake yi akwai amerikawa da yawan su ya kai dubu ashirin da biyar da ke zaune a ƙasar singapore hankalinsu a kwance haka kuma 'yan singapore masu tarin yawa suna zaune a nan amurka tattaunawa bunƙasa gantaka da aka gudana tsakanin singapore da amurka a shekara ta biyu ta fa taimaka kwarai da gaske domin hakan ya sa an samar da cibiyoyin horar da 'yan ƙasar singapore su san makamar aiki da bunƙasa kasuwannin cinikayya a tsakanin amurka da singapore kuma yanzu haka ana ƙarfafa ɗaukar matakan ƙarfafa alikinta yanayi da kuma ba da horo na musamman ga jami'an da za su rika aiki a yankin fadamin mekong an kuma fara kulawa da ayyukan kiwon lafiyar jama'a yadda ya kamata ana kuma lura da bunƙasa tsarin birane da kuma ƙoƙarin rage afkuwar matsalar gurɓacewar muhalli da hakan ke janyo cikas a ayyukan gwamnatin singapore kenan amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakan bunƙasa dangantaka da ƙasar singapore tare da faɗaɗa hakan ga sauran kasashen yankin za a kuma ba da cikakken haɗin kai domin faɗaɗa cinikayya da za a bunƙasa tattalin arzikin kasashen yankin da hakan zai tabbatar da samun zaman lafiya mai ɗorewa a dukkan yankin na asiya da kuma pacific Karfin murya Amurka ya aka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida Alhaji. To karfa a sha'afa masu saurare ana fatare ne da sashin hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma kafin mu ci gaba ga wannan muhimmin saƙon. Masu sauraro albishirinku. Daga ran 26 ga watan Nuwamban nan, sashen Hausa na murya Amurka zai so mu gabatar muku da sababbin shirye-shirye har guda bakwai, ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda zai tunkari masifar cin hanci da rashawa a kasashen mu. Shi ya ɗauki kuɗi da ba kuɗinsa ba ba kuɗin ministry dinsa ba ya ɗauka ya yi amfani da shi. Guri shine tabbatar da daƙile wannan masiba da ke kashe ƙasa da kuma tabbatar da cewa waɗanda aka damƙawa amanar dukiyar al'umma sun rike wannan amana. za a ji shirin ciki da gaskiya kowace ranar talata a shirinmu na karfe hudu na la'asari. Akwai kuma shirin da rashin tayi kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. zamu Za mu rinka gayyato gogaggun masana harkokin tattalin arziki, jagabannin bankuna da hukumomi masu alaka da kudade don fede mana biri har rutsiya kan harkokin kasuwanci. Shirin da rashin tayi zai rinka zo muku ne a shirinmu na karfe shida na ranar Lahadi. Su ma matan da suka fice suna da nasa shiri mai suna kallabi. ko kun san rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban na yau da kullum ko menene asirin matan da suka cimma burinsu na rayuwa? Za a ringa jin shirin kallabi kowace lahadi a shirinmu na karfe takwas. Haka kuma mun kirkiro wani shiri na musamman don mabiya addinin Kiristoci da za mu kira bishara. shi ne ranka ka lura da shi da kyau kada ka tafi inda mugaye ke tafiya kada kuma ka bi gurbin mugaye sai ku kasance tare da mu kowace ranar lahadi da karfe hudu na rana domin sauraron wannan shirin akwai kuma shirinmu na himma ba ta garago akan kwararrun mutanenmu da ke kasashen waje shiri mai ɗauke da cikakkun bayani kan rayuwar mutanenmu na kasashen Afirka da yadda suke samun nasara a sana'o'insu da ayyukansu a kasashen waje. Gaskiya wanda ke zan shi ne ne ɗan Afirka na farko da na fara samun wannan kyauta. Rago rago bai taɓa samun <laughs> bai taɓa samun wani cigaba a duniya. A dakaci wannan shirin kowace ranar Laraba a shirinmu na karfe hudu na la'asar. Bayan duka wannan akwai sabon shirin demokradiyya a yau. da kuma wani sabon shirin ilimi mai suna nagari na kowa. Nagari na kowa. Ƙididdika ta gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa yara miliyan goma sha biyar ne ke yawon bara a arewacin Najeriya. Za a ji wannan shiri na nagari na kowa kowace ranar Litinin a shirinmu na karfe hudu na la'asar. Saboda haka sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka kowace rana da karfe shida da karfe takwas na safe da karfe hudu na la'asariya da kuma karfe tara da rabi na daren agogon Najeriya. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma ga Aliyu Mustapha na Sokoto ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To Malam Ibrahim a takaice din ya yarjejeniyar sulhun da ƙasar Misir ta shiga tsakani domin a sulhun ta tarzoma Isra'ila da kungiyar Hamas ta Falasina ta fara aiki a Mauritania don haka wannan sashen na duniya kowa na nan cikin sa ya ɗori ruwa a ga ko za ta yi aiki din. to amma bata ma fara aiki bai ne sai bayan da sassan biyu kowa ya ta cilla wa ɗaya makamai da bamamai ministan harkokin wajen misira muhammad kamal amar ne ya ba da sanarwar yayin da yake tsaye tare da takwararsa ta amurka wato hillary clinton an shimfiɗa wasu sharuɗa waɗanda suka haɗa da cewa kowa ya ja burki ga kai wa ɗaya hari sannan kuma a buɗe kan iyaka zirin gaza domin mutane su samu hanyar ya zirga-zirga su da kayan su. shugabannin kasashe uku da ke nahiyar tsakiyar afirka kuma sun ce dole ne 'yan tawon jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shashi da suka kwace garin goma su fice su bar wannan garin din ba da bata lokaci ba yau ne shugaban congo din joseph kabila da shugaban rwanda paul kagame da kuma shugaban yoweri museveni na uganda wato suka ba da wannan sanarwa ta haɗin gwiwa a ƙarshen taron da suka yi a kampala kan wannan rigima da ake yi kuma kun ji cewa ƙarshen ta da indiya ta aiwatar da hukuncin kisa akan mutumin nan guda talau a hadin da ya rage daga cikin 'yan ta'addar da suka kai wani mummunan farmaki kan wurare daban-daban inda ya dan shekarar 2008 da mutane 166 suka rasa rayukansu. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu ku sake jin sabbin shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha na Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Tafera Girma Tafera da ya haɗa mana sauti da injiniyar Muhajja Zainab Abdulrahman. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.